Korintiyawa ta biyu Sura biyar Gama mun san cewa idan an rushe tentin nan da muke zama a ciki, wato jikinmu na wannan duniya, Allah da kansa ya yi mana gida a sama, gidan nan kuwa ba mutum ne ya gina shi ba, kuma zai kasance har abada. A yanzu kam, muna ajiyar zuciya. muna marmari sosai mu sami wannan jiki wanda za a sanya mana a sama, idan kuwa aka sanya mu da shi, ba za a same mu tsirara ba. Sa'ad da muke zaune cikin jikin nan na duniya, muna nishi saboda matsin da muke sha, ba wai muna so mu rabu da jikin nan namu na duniya ba, amma muna so a sanya mu da na sama, domin abu mai rai na har abada ya canza abin nan mai mutuwa gaba ɗaya. Allah da kansa ne ya shirya mana wannan canzawa, kuma ya ba mu ruhunsa domin ya tabbatar da abin da zai yi mana nan gaba. Shi ya sa kullum muke da ƙarfin zuciya, muna kuma sani cewa idan dai muna da wannan jiki na duniya, to, muna nesa da gidanmu wanda yake tare da Ubangiji. Gama tafiyar ban gaskiya muke yi, ba bisa ga abin da muke gani da ido ba, hakika muna da ƙarfin zuciya. kuma mun fi so mu rabu da wannan jiki, mu zauna tare da Ubangiji a sama. Fiye da komai dai, mun fi so ya ji dadinmu, ko muna a wannan duniya, ko muna a sama. Dole ne dukanmu mu tsaya a gaban almasihu, domin ya yi mana shari'a, gama kowa zai karbi ladan aikin da ya yi a wannan jiki na duniya, ko mai kyau ne, ko kuma marar kyau. tun da yake mun san abin da ake nufi in ana maganar tsoron Allah, shi ya sa muke ƙoƙarin mu jawo waɗansu, Allah ya san duk yadda muke, kuma ina fata kun san da wannan a zuciyarku. Ba wai muna so mu yabi kanmu a gabanku ba ne, sai dai muna ƙoƙari mu ba ku dalili mai kyau ne wanda za ku ji mu don ku iya ba da ansa ga waɗanda suke daga kai saboda matsayinsu a maimakon halinsu. muna hauka ne kamar yadda waɗansu suka fada, kuma muna hauka ne, muna yi ne domin daukakar Allah, in kuma ba hauka muke yi ba, wannan domin ku ne. Kome muke yi, mun yi shi ne ba don ribar mu ba, amma saboda kaunar almasihun da take bi da mu, da yake mun ba da gaskiya almasihu ya mutu domin dukan mutane, saboda haka duka sun mutu tare da shi. ya kuwa mutu ne saboda dukan mutane, domin waɗanda suke da rai, kada su yi zaman ganin dama nan gaba, sai dai su yi zama saboda wanda ya mutu domin su, aka kuma tashe shi saboda su. Saboda haka nan gaba ba za mu ƙara tunanin wani bisa ga sanin mutum ba, domin ko da yake mun taba tunanin almasihu bisa ga sanin mutum, yanzu ba ma ƙara tunaninsa haka ba. Saboda haka idan mutum yana cikin almasihu ya zama sabuwar halitta kenan, tsofaffin abubuwa duk sun wuce, gashi kome ya zama sabo. Duk wannan daga wurin Allah ne, wanda ya shirya tsakaninmu da shi ta wurin almasihu, ya kuma ba mu hidima ta shirya tsakanin mutane da Allah. Sakonmu shi ne Allah yana shirya ‘yan Adam da shi ta wurin almasihu, baya kuma lissafta zunubansu a kansu. Allah kuma ya ba mu hakin hidimar shirya mutane da shi, saboda haka mu wakilai ne na almasihu, kamar dai Allah ne da kansa yake magana ta wurinmu. A cikin sunan almasihu, muna rokonku ku shirya da Allah ku zama abokansa, ba masu gaba da shi ba. Almasihu bai taba yin zunubi ba, amma saboda mu Allah ya mai da shi kamar mai zunubi, ta wannan dalili ne cikin almasihu. za mu iya sami adalcin Allah